Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. cikin shirin za a cewa hukumar da ke tabbatar da ingancin kaya a najeriya ta ce ana asarar kimanin naira tiriliyan goma sha biyar sakamakon shigar da kaya marasa inganci sai kuma shirin ciwon mace da aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanun labaran jaridan kasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa hawa sharif shugaban amurka joe biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba wani jami'in gwamnatin amurka ya tabbatar ma murya amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin amurka william burns ya tafi katar a jiya talata domin tattaunawa akan mahimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su jami'in dai ya yi magana ne bisa amincewa ba za a bayyana ko shi wane ne ba domin yin magana kan muhimmin lamari irin wannan hukumar leƙen asirin ta amurka cia da ba kasafai take bayyana labarin tafiye-tafiyen shugabanta zuwa ƙetare ba ta ƙi cewa uffan game da tafiyar da mujallar washington post ta fara sanar da ita kafar yada labaran isra'ila da sauran kafofin labarai sun jiyo daga majiyar diplomasiya na cewa a yayin da ya isa doha william burns ya sadu da shugaban hukumar leƙen asirin isra'ila ta mossad da jami'an ƙasar qatar da na ƙasar masar a jiya talata sakatare janar na nato jan stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da karin tallafin kuɗi ga kokarin da ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa tsakaninta da rasha da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen nato a brussels ta kasar belgium stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira namijin kokari na tallafin soji da kawayen kungiyar ta nato suka ba ukraine a mai da martanin da ukraine din ke yi ga yakin rasha stoltenberg ya kara da cewa babban kalubalen a yanzu shine na bukatar dorewar irin wannan tallafi. ya bayyana cewa tallafawa ukraine abu ne da ya zama wajibi ga nato ya ce samun nasarar rasha a ukraine babban bala'i ne ga ukraine din kuma gagarumin hadari ga mambobin kasashen na nato a yammacin jiya talata ne dakarun hamas suka sake sako karin yahuda da ke tsara a hannunsu a rana ta biyar na ƙarin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake gabza tsakanin hamas ɗin da isra'ila a yayin da a ɗaya gefen ake sa ran ita ma isra'ilan za ta sako karin falasɗina wanda take tsare da su wata karamar kungiyar bursunonin falastini ta ce sojojin isra'ila sun bayyana sako mutane goma sha biyu da aka tsare a gaza goma daga cikinsu yahudawa da 'yan kasar waje biyu kamar yadda ake sa ran sakin falastinawa talatin da ke tsare mata goma sha biyar da matasa maza goma sha biyar a farkon yarjejeniyar tsagaita wutan na kwanaki hudu hamas ta saki yahudawa hamsin da take tsare da su da wasu 'yan kasashen waje su goma sha tara mafi yawan su 'yan kasar thailand da ke aiki a gonaki ya zuwa yanzu da isra'ila ta sako falastinawa ɗari da hamsin da ta rike a matsayin bursunoni kafin a ƙara tsawaita wa'adin dakatar da buɗe wuta da kwanaki biyu ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan hukumar tabbatar da ingancin kaya ta Najeriya son ta ce ƙasar na asarar kimanin naira tiriliyan goma sha biyar duk shekara sakamakon amfani da kaya marasa inganci. A kasarin kayan marasa inganci ana shigar da su ne da ƙasar China. Kuma hakan yana kassara wasu ƙananan sana'o'i a ƙasar. Ilyas Kasim ya aiko mana da wannan rahoton daga Jos. Malam Ismail wani mai sana'ar gyaran wutar lantarki ne a jos arewa ta tsakiyar najeriya sai dai yanzu sana'ar tasa tana fuskantar barazana dalilin kayayyakin aiki marasa inganci kayayyaki na wuta an samu socket suna nan da yawa wani zai zo ma za shi zai baka wuta amma bare wutan bare bayan da za ka sa electric a jikin shi wutan ya fasan a ciki bare ba ba taɓa yi ba ya riga ya lalace ne a ciki ya samu matsala a cikin shi zai nuna ma ga wuta nan straight a jikin shi wannan fusin amma ina ko kuma ya saurin konewa a ga razumi wanda ka je ka samar abin nan zai ce wani ya cuce ni ya samu mara kyau me shi ya nuna bacin ransa akan abin saboda ka samar abu bai yi ba yawwa kuma dole ka nemo wani ka samai Najeriya ƙasa ce mai amfani da wutar lantarki sosai. kuma daga kasashen waje ake shigo da akasarin kayayyakin wutan lantarki kama daga wayoyi da kebura zuwa soket da ƙwayayen wuta da ake amfani da su a ƙasar babbar matsalar da ta daɗe tana ciwo 'yan najeriya tuwa ƙwarya game da kan wutan lantarki ita ce ta shigowa da kayayyakin wutan lantarki marasa inganci kasuwannin najeriya kuma akasarin waɗannan kayayyaki marasa inganci daga ƙasar china ake shigowa da su kayayyakin china sun fi yawa sosai a kayayyakin wuta a yanzu matsalar na china bai da quality saboda in ka sa shi gashi nan zai nuna masu tambaya gashi ne yana yi amma ba shi kwana biyar ko uku kana makalamar soket shi kenan ya mutu in yi zo da tsaye kan kawo gobara ma a cikin gida muna da mutane 'yan najeriya wanda in ya tashi da kanan ya tafi china in ya je in ana yin wani abu na dubu ɗaya zai ce to shi yana so a mar na ɗari biyar biyar to shi ne wannan oda kenan to shi muke kira kayan oda in aka zo da su za ga low quality ne sosai amma wanda su kuma kamfanonin sukan yi su kawo har zuwa inda muke sayan kayan kamar lagos to za ka samu wannan kuma kwalitin shi yana da yana dan tazara da wancan yana da kyau kenan Hukumar Standard Organization of Nigeria ko kuma SON wacce ke da hurumin hana kayayyaki marasa inganci shigowa kasar ta bayyana cewa nigeria na hasarar kimanin naira tiriliyan goma sha biyar ga kayayyaki marasa inganci waɗanda aka fi shigowa da su daga China. kayayyaki marasa nagarta sun yawa a ƙasarmu ne saboda 'yan ƙasa ba mu da kishin ƙasa. wasu 'yan kasuwanninmu suna haɗa kai da mutanen wasu kasashe domin su shigo da irin waɗannan kayayyaki jabu cikin ƙasarmu wanda hakan ba ƙaramin naƙasu yake jawowa ga tattalin arzikin ƙasa ba muna haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan kasuwa musamman dilolin kayayyakin wutar lantarki domin ganin mun dakile shigowa da irin waɗannan kayayyaki ah, duk da waɗannan matakai da hukumar ta son ta ce tana ɗauka kasuwannin najeriya cike suke makil da kayayyakin wuta marasa inganci waɗanda ake shigowa da su daga china Um, wannan matsala ce ta kasashe masu tasowa muna da dokoki da ba a zartarwa kuma muna da ƙa'idoji da muka ajiye su saboda wasu dalilai babban kalubalen da muke fuskanta shine akwai wata makarkashiya tsakanin masana'antunmu na gida da kasashe masu tasowa irin su china na ganin an rage ingancin kaya da gangan 'yan kasuwanmu da masu masana'antunmu da masu kere-keren kayayyaki suke haɗa kai da kamfanonin kasashe irin su china don a rage ingancin kayayyaki kuma dole mutane su saya wanda hakan yana tauye ci gaban tattalin arziki kuma ya kwashe mana ayyukan yi it has affected almost every sector of the nigerian economy daga jos nigeria iliyasu Kasimo. a gaid Ilyas Kasu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Jami'ai a ƙasar Kenya sun bayyana a jiya talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar ta Kenya. kenya da makwabtanta somalia da habasha sun game da mummunan ambaliyan ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka yi malakabi da el nino gwamnatin somalia ta ce kusan mutane ɗari ne suka mutu sama da wasu dubu bakwai suka arce daga gidajensu akan tilas a makociyar kasar ta habasha kuma akalla mutane 43 suka rasa ransu cewar hukumar kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ambaliyar ruwan na baya-bayan nan ya shafe gonaki da dama ya kuma laƙuma rayukan dabbobi da yawa ya raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallansu ambaliyar ruwan ta biyo bayan fari mafi muni da ya faru a ƙasar a shekaru 40 da ya jefa mutanen ƙasar da dama cikin yunwa. an sanar da sunan wani yaro tsohon dan gudun hijira daga somalia abdullahi mere a matsayin wanda ya lashe kyauta mafi daraja ta 'yan gudun hijira da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ke barewa ta nansin refugee award abdullahi mere mai shekaru 36 a duniya ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aikin da ya gudanar na samar da tallafi na littattafai har guda dubu ɗari ga 'yan gudun hijira da ke ragaita a sansanin 'yan gudun hijira da ke kenya da yake magana kafin ayyana kyautar kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya karrama mare da wata kalma mai cewa rayayyar shaida yadda kyawawan manufofi ke tsatsagowa daga cikin al'ummomi da suka warwatsu. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, an shakata da wannan. وديتيني لو بالنار طليتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك لو حاولت تهجرني حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدت تشكي وحداني بس الهم في الدنيا بس الهم في الدنيا عاد الفرحة على الحالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تعرفني أني أمي لو تعرفني أني أمي أنا ريدك براعي قلبي الراجل كسني قلبي الراجل كسني ما ممكن تجازي Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. ba ga haka a lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana. mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ci gaba da bibiyar al'amuran kuncin rayuwar da al'umma suke fama da shi musamman ma a Najeriya. wanda tamkar wasu gani suke lamarin babu sauki yau shirin ciwon yamace zai mai da hankali ne akan yadda al'umma za su iya bijiro da hanyoyin samun taimakekeniya tsakanin su a cikin al'umma kuma za mu tattauna da wasu mata da ke ayyukan taimako a cikin al'umma waɗanda zan so su gabatar da kansu kamar yadda masu iya magana kan ce waka bakin mai ita tafi daɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni suna na sa'ana ta'ala kurawa sai kuma asana abubakar ni na rasa mai gidana ta hanyar rasuwa sannan kuma allah ya murce ni na rubuta littafi akan matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa wanda na yi wa suna digaggiyar awayen matan da suka rasa mazajen. So hajiya sa'afa da na aiki a ministry of health yanzu kuma aikin da awari da council da da abin da shi ne abin da na sa albarci yadda ubangiji masha Allah to faduwa ya zo daidai da zama domin ganin yadda al'ummar Najeriya ke ta kokawa da irin matsin rayuwa da ake ciki wanda Najeriya dai ana gani kamar tana da arziki tana da masu arziki tana da wadatar da bai kamata a ce tana cikin wannan yanayi ba kullumin kusan za a ce muna jira a ba da taimakon jin kai daga wasu kasashe kuma na san kina irin wannan aiki na taimako a cikin al'umma wai shin me mutum yake bukata domin ya taimaka wa wani mabukaci cikin al'umma domin idan kika mu mata mu ne galibi muka fi jin raɗaɗin wannan abu idan ka kai ka kawo da mijin da yaran duk kan matan zai dawo kanta suke dawowa. Haka. Wato malama Aisha akwai na farko kin yi maganar Najeriya kanta. Mm-hmm. Babban matsala rashin shugabanci. Idan aka rasa shugabanni na gari saboda in hannu ya zama cewa abu yana bai shiga hannu na gari ba. So mm-hmm. saboda haka ba ma bayani. Yanzu duk inda kika je a duniya duk inda za ka bamu gudunmawa mun fi su arziki. Kuma sannan ga babu tsari ba mu da hangen nesa ba mu kuma da irin abin da shugabannin da na baya suka yi wanda su kullum suna da kyakkyawan tsari me zai je yau me zai je gobe. To amma hajiya ai kin ga mutane su gina Najeriya yadda za su gina al'umma. Mm-hmm. Wato gina al'umma mm-hmm. shine alban shugabannin da. Amma yanzu sai dai rusa al'umma daga su su ƴaƴansu. To hajiya sa'a zan katse ki za mu dawo kan wannan eh, bayani. Hajiya Hassana. bisa kan karamin ilimin da Allah ya bani da sanin da Allah ya yi min lallai duk abin da ya tafi ya komo mata ne suke jin jiki bisa kan shi ƙalubalai da dama mata ne sukan mulmulo a kai kamar misali maganan tsaro rashin tsaro kasanmu najeriya da kuma maganan eh, rashin aikin da 'ya'yanmu matasa allah ya sa ba su samu ba sannan kuma da maganan cire man da aka yi man fetur da aka yi abu ukun nan da na kirga duk in ya tafi ya komo yakan fado kan mace ne mace mai 'ya'ya kamar misali akwai wata mata tana kaduna ita tana da yara da mijinta ma da rai ita kaɗai take aiki ita ce jikon gida mijinta bai aiki yakan fita ne ya je yi kasuwanci eh, kuma kasuwancin ma ba mai kauri ba zai fita ne dai ya buga-buga ya dawo ita kuma malama ce ta makaranta albashinta bai da kauri so ana nan ana nan allah da ikon ikonsa mota sai ta kaɗe ɗan matashi ne ɗan kuma shi ma bai da aiki mota ya kaɗe shi tunda ba su da kuɗi ba kulawa sai dai ta je kemis ta sayi magani ta bashi garin tana sayan maganin tana bashi kafa ya zo kuma babu ma kuɗin maganin masu kafa sai ta ruɓe dan an daga baya da ta gan kafan yana ruwa yaro bai iya tafiya dole ta kai shi asibiti tana kai shi asibiti aka ce ai dole kafan nan sai an yanke ta sai an yanke mashi kafa so wata sai ta kira ni ganin aka na saboda an ba su bil ɗin su biya kuɗi kusan dubu ɗari takwas wanda suke faɗa tashi aka ba da bil ɗin ɗari takwas. wannan razanar da ta yi fa ba zai kawo kun ba a je a baza a social media to garin aka haka neme ne. mu ma muka ce tun Allah da za mu yi namu ƙoƙarin. To abin takaici wannan ƙasanmu ƙara mai ƙarfi-ƙarfi ne, tallakan ya tashi nema ba a ma tallafa mashi inda ya kan bai samu tallafin. Aka tallafin nan da muka sa Instagram page muna ta sawa WhatsApp status daga mai ɗari biyar mai dubu ɗaya kuma an ba su deadline a asibiti in ba su zo ba ba inda za a yi masu aiki dole sai sun ajiye kuɗi ke dai a hakan matanan ta razana ni ce na yi ta pushin ɗinsu na ce dalle a kai shi allah da ikonsa ban taɓa zata a rayuwar nan cewa kafan yaron nan zai haɗu ba sai an yanke ta gashi yau yaron nan mun samu mun ɗan haɗa kuɗi da ƙyar da ƙyar da ƙyar da ƙyar aka ji aka yi mashi aiki Hajiya sa'a kina bayani kafin na katse ki. Abin da ya sa ce miki musu al'umma. Yanzu yaran da ake zuwa ana hana yan drug suna hana shaye-shaye. Mhm. Kuma amma su suke ba su shaye-shaye. Hmm. Maimakon shugaba ya hana ka kuma shi yake baka. Ya aka yi haka kuwa? Wanda yake baka shaye-shaye baka abu je ya ce ka yi ta'addanci. To ya za a yi ya zama cewar kuma shi ne wani shugabance ka. To amma hajiya idan muka dubi wannan al'amari za ki ga mu muka zaɓi waɗannan mutane. Saboda haka wasu suna gani ko da mun yi kukan ma kamar dai fargar daji. Eh. Wannan gaskiya ne. Abin da yake faruwa tun asali akwai laifin iyaye da kwamiti ya kuma al'umma. Al'umma. Hmm. Hmm. Saboda iyaye kuma. Hmm. Saboda ne saboda mun ba abin kara ba mu da tsari in abin da tsari duk mutumin da izo uci in ba aka ce a rasa matasa ba kenan in aka lalata matasa an rara rayuwa duk kasar da aka ce ba ta da matasa masu inganci to sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaran na hajiya taimako iri iri ne hmm. akwai taimako wanda yaran na kauna suke bukata ka jawo su a jiki ka nuna musu hanyar sana'a ka nuna musu karatu ko ka ba su karatu ko ka ba su sana'a to ya sai zama cewar ka keɓance da su ba za ka basu masu ka ba sai dai ka ɗauki abin ta'addanci ka ba su ko ba za ka yarda su je su haɗu da iyalinka ko da 'yan uwanka ko da 'yan uwan matarka ba kuma su sun ɗauka wannan rayuwar ke daidai saboda mai so sa daga cikin hayyacinsu. To Hajji Hassana a ra'ayinki me ya haifar da wannan yanayi? To man fetur da aka cire ya faɗo kan mata ne don mace ce take yaya za a ci abinci a gida yaya gida zai zama tsafta yaya 'ya'yanta za su je makaranta yaya tsaftan jiki da na mu'allinta zai zama yaya za a yi sutura yaya za a yi asibiti namiji ma namiji na da rai in ya fita mace sai ta gama duk wa'aloli da tunanin nan kamin miji zai dawo miji ya zama wanda bai da karfi to shi ne ita ce za ta ɗaukar duk abin da yake nan tun da maganan rashin tsaron nan ta zauna a ƙasanmu Najeriya maganan zuwa gona ta mutu ba a zuwa gona kuma ta mutu mace ce take shan wannan wa'alan tun da su anyancin su kenan a je a yi noma ta yi su sayar da kaɗan su samu na cefa ne wasu kuma ma kayan miyan ma duk suna shushukawa ba lalle sai sun nemi na manja ko man gida ba su garau-garau ya yi masu a sa yaji kawai a ci to na abubuwan duk sun shafi mata gwamnati tana kokari amma kokarin tafi bai yi ba mai sauraro a nan za mu da sa'aya a cikin shirin a yau kuma yau shimfiɗa muka yi idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah ne kowa mai ya raya mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma solomon abu da ya mana sauti ta bakin namu hajiya sa'adatu ala kurawa da hajiya hassana abubakar ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya. yanzu kuma lokaci da awal garba zai kama da sharhin jaridun kasar kamaru zan fara shirin jaridar namuna wannan mako ne dai da jaridar dogayen ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta yi mana bayani cewar yanzu dai masu dauke da makamai a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru suna kokari sun yi kansu ga gwamnatin kasara domin cin buri na wanda da zaman lafiya da ake kaddamarwa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan nan ta the trust ta ƙasar kamaru an da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka 'ya'yan jam'iyyar sdf ta marigayi ni john burundi suka yi kokari na zaben osi joshua a matsayinsa na shugaban jam'iyyar bayan kai kawo da aka yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar waɗanda ba sa buƙatan osi joshua joshua din ya maye gurbin ni jamfurin din domin yadda ake ganin cewar yana da kwarewa ta bangaren siyasa da kuma yadda ya zamto dan majalisar wakilai na kasa a jam'iyyar ta sdf sai kuma jaridar afrimedia anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta biya ya karfi bakuncin manyan jakadan kasashe guda biyu na kasar rasha da kuma na kasar faransa kasancewar shugaban kasar yana bukatan ci gaba ga gudanar da ayyukan diplomasiya tsakaninsa da manyan kasashen duniya za kuma mu leka jaridar nan ta lojo ta kasar jamhuriyar kamaru an ita kuma ta yaba wa bangaren ilimin kasar jamhuriyar kamaru wadda ministan ilimin na kasar yanzu haka yake kokarin cimma burinsa na tabbatar da waɗansu manyan jami'o'i a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru yanzu dai an buɗe jami'o'i sama da guda goma wanda an yi haka ne ba don komai ba sai don haɓaka ɓangaren ilimi a faɗin ƙasar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar bonch ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ƙarƙare mana cewar yanzu dai ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru paul biya yana ƙoƙarin ganin cewa ya cimma burinsa wajen tabbatar da zamtowa wanda zai gaji kujeran shugaban ƙasan amma yanzu haka dai ana ɗan wani kace na ce a faɗin ƙasar domin ganin cewa abin bai zama gado ba waɗansu 'ya'yan jam'iyyar ta rdpc ko su pdm ta shugaba fulbiya ba sa bukatan frambiya ɗan shugaban ƙasar da ya zamto shi ne zai gaji kujerar shugaban ƙasar a babban taro na ƙasa da za a yi na jam'iyyar rdpc ko su pdm nan gaba kaɗan mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru A gai da awal garba, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. wani jami'in gwamnatin amurka ya tabbatar ma murya amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin amurka william burns ya tafi qatar a jiya talata domin tattaunawa akan mahimman batutuwa da suka hada da batutuwan mutanen da ke tsare a jiya talata sakatare janar na nato john stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da karin tallafin kuɗi ga ƙoƙarin da ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabza tsakaninta da rasha da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen nato a birnin brussels ta kasar belgium stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira namijin kokari na tallafin soji da kawayen kungiyar ta nato suka ba ukraine a mai da martanin da ukraine din ke yi ga yakin rasha a yammacin jiya talata ne dakaran hamas suka sake sako karin yahudawa da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na karin da wuta da aka samar a yakin da ake gabzawa tsakanin hamas inda da isra'ila a yayin da a ɗaya gefen ake sa ran isra'ilan za ta sako karin falastinawa da take tsare da su wata karamar kungiyar bursunonin falastinu ta ce sojojin isra'ila sun bayyana sako mutane goma sha biyu da aka tsare a gaza goma daga cikinsu yahudawa da 'yan kasar waje biyu kamar yadda ake sa ran sakin falastinawa talatin da ke tsare mata goma sha biyar da maza matasa goma sha biyar jami'ai a ƙasar kenya sun bayyana a jiya talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu iyalai daga gidaje daban-daban har dubu 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar ta kenya kenya da makwabtanta somalia da habasha sun game da mummunan ambaliyan ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka yi malakabi da el nino gwamnatin somaliya ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu sama da bakwai suka arce daga gidajensu a kan tilas an sanar da sunan wani yaro tsohon dan gudun hijira daga somaliya abdullahi mere a matsayin wanda ya lashe kyauta mafi daraja ta 'yan gudun hijira da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ke bayarwa ta Nansin Refugee Award. Abdullahi Mere mai shekaru 36 a duniya ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aiki da ya gudanar na samar da littattafai har guda dubu ɗari ga 'yan gudun hijira da ke tangaririya sansanonin 'yan gudun hijira da ke Kenya. Masu raro a nan maka shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amadadin hawa shirin ta na gabatar da shirin sai kuma dadi balawi wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin umar ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.